Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan hantsin ranar Juma'a 15 ga watan Disamba shekarar 2017 kan mitoci 17, da 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkanmu da warhaka, Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirinmu na hantsi. To kuma kun gama jin labaran za ku ji cewar wata cuta da ke kama huhun shanu ta kunno kai a jihar Bauchi kuma tuni ta kashe shanu da ɗari biyar Bayan haka kuma za ku ji cewar kwamitin inganta tattalin arziki a Najeriya ta kira ga gwamnatin tarayya ta ware dala biliyan guda ta yaƙi masu fashi da makami da masu tada fitintinu a cikin ƙasar da makami kamar su boko haram da sauransu bayan haka maryam dauda za ta shigo da shirinta na kallabi tsakanin rauna sai kuma sharhin wasu jaridun na amurka da nazir ahmad hausawa zai gabatar da kuma saƙonni da kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na samar da makamai ga 'yan tawaye a Yamal. abin da ya saba maka'ida kuma hakan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin a cikin wannan gidan ajiye kayan akwai cikakkiyar shaidar cewa iran na tara makamai ba bisa ka'ida ba waɗanda takan samu bayan ta kai hari kai tsaye kan aminanmu da ke yankin abinda jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya niki hali ta gaya ma wani taron 'yan jarida a wani sansanin sojan amurka kenan a birnin washington dc hali ta yi wannan bayanin ne yayin da ta tsaya gaban wani tarin baraguzai da ta ce an kwaso ne daga wani wurin da 'yan tawayen hudi masu samun goyon bayan iran a yamal suka harba makami mai linzami mai gajeren zango zuwa cikin kasar saudiya da ya dira kan wani filin jirgin saman farar hula ta ce amurka za ta gayyaci mambobin majalisar ɗinkin duniya da kuma mambobin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ila yau su yi nazarin baraguzan nan da nan bayan taron manema labaran hali da hali ta kira kasar iran ta fitar da takardar mai da martani inda ta yi watsi da zarge-zargen da cewa marasa tushe ne kuma na marasa hankali masu neman tayar da fituna kuma mai cike da hadari shugabannin kungiyar tarayyar turai eu sun tsawaita wa'adin tsauraran takunkumai wadda aka dora ma rasha saboda rawar da ta taka a rikicin yankin gabashin ukraine wannan shawarar da aka yanke wadda aka sanar a jiya alhamis a babban taron kungiyar tarayyar turan za ta tsawaita takunkumin da aka kaka bama rasha zuwa watan yulin shekarar 2018 bakin mambobin kungiyar iyun e ya zo ɗaya ne a ci gaba da kaka bama rasha takunkumi abinda shugaban majalisar kungiyar iyun e donald tusk ya saka a kafar twitter takunkumin wanda ya shafi bangaren masana'antu da makamashi da tsaro tare kuma da takaita ma rasha damar harka da kasuwannin duniya a bazaran shekarar 2014 shine aka kakaba su a karo na farko bayan da rasha ta haɗe yankin kirimiya mallakar ukraine tun daga lokacin ne ake ake tsawaitawa kowane watanni shida shugaban ukraine petro poroshenko ya ce ya yi marhabi da wannan tsawaita wa'adin Ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam ta Human Rights Watch ta ce 'yan sandan Kenya sun yi faɗe ma mata da dama tare kuma da dukar wasu fararen hula a yayin zaben shugaban ƙasa na wannan shekarar. An yi ta aikata lalata ƙarfi da yaji ma mata da kuma 'yan mata. Hatta maza ma ba su tsira ba a cewar ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ɗin a jiya Alhamis a wata takardar bayanin da ta fitar ta baya-bayan nan. kungiyar ta human rights watch ta ce da ita da wasu kungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam sun naɗi shaidar da ke nuna yadda 'yan sanda ke amfani da ƙarfi da ya wuce kima kan masu zanga-zanga su kuma yi ta kashewa da bugu da kuma murƙushe mutane da kuma wasu su da ɓarnata dukiyoyin jama'a haka zalika an yi amfani da hanyoyin kuntatawa a harin da aka kai kan yara da kuma mazajen waɗannan matan a cewar rahoton speto na 'yan sandan kenya joseph boynet ya yi watsi da rahoton da cewa ba wani abu bane illa kage yana mai kira ga kungiyar da ta gabatar da hujjojinta ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc jam'iyya mai mulki a afirka ta kudu na kokarin cimma haɗin kai a daidai lokacin da ta samu irin rarrabuwan kawuna da ba taɓa yi ba daga gobe asabar wakilai wajen dubu biyar na jam'iyyar anc za su yi taro a birnin johannesburg don su zaɓi wanda zai gaji shugaban jam'iyyar wato shugaban ƙasa jacob zuma zuma ya shafe shekara da shekaru yana ta birgima cikin zarge-zargen rashawa da cin hanci kuma a wannan satin ma ya gamu da wani wato cikas bayan da babban kotun pretoria ta ja mai kunne saboda kokari da yake yi na hana binciken shi a kan waɗannan zarge-zargen sakamakon haka ne wato jacob zuma ke cikin ko kuma ke dada wannan halin yake sa jam'iyyar tasu take dada tsatsaguwa ta yadda wasu jigajigan jam'iyyar suke kiraye-kiraye da su saukar da shi shugaban ƙasa akan wannan mukaminsa muryar amurka ta yi magana da ƙwararru da kuma masu bincike kuma abin da baki ɗayansu suka dace a kai ne komai na iya faruwa mai nazarin al'amura da ake kira ibrahim fakir ya ce a ganin sa wannan rashin tabbas alama ce ta balagar siyasa labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Tuma lab a jihar Bauchi cutar huhun shanu ta kashe shanu 2,500 a cewar daraktan ma'aikatar gona da albarkatun ƙasa ta jihar da ake kira Dr. Haruna Zakari a lokacin da yake yi wa manema labarai wato jawabi kenan yayin wani taron manema labarai da hukumarsa ta shirya ga ƙarin bayani a cikin rahoto da abdulwahab muhammad ya aiko mana mun samu rahotanni musamman daga ofisoshi da muke da su akwai jami'ai da muke da su a kowace karamar hukuma to da muka samu wannan rahoto mun zauna mun tattauna to amma a yanzu abin da ya sake tarmar da hankali shine mun sake samun report eh, daga su miyatti allah ƙungiyar makiyaya sun rubuto mana kan cewa to gashi ciwon yana karuwa da ya nuna mana a cewa kusan a yanzu eh, lokacin da ƙananan hukumi kusan sha ɗaya eh, mun kuma ɗauki mataki a kai don kamar yadda muke ma magana din nan mun gudanar da rigakafi abinda ake cewa kamar control ah, control vaccination in ciwo yawa in ciwo ya fito to sai a yi rigakafi na musamman a wayanan wurare saboda a rage kare yaduwar ciwon ya yawa wani ciwo idan ya kama shanu kamar ya illarsa take gama shanun da mako dan adam eto eh gaskiya shi wannan ciwon huhu yana da yana da matsala da yawa matsala ɗaya shine akan cewa wani lokaci in fito kafin ka fuskanci ciwon ya riga ya yi illa dabba ba za ta fara nuna ma ciwon ba sai ya riga ya ci karfinta sai alamar ciwon sai su fara fita to ga ai wannan ciwo ne mai mai matsanancin wahalarwa ko za ka kimanta min irin yawan ma shanu idan kuna da girgizar eto eh gaskiya a ididdiga da muka samu daga wurin su ma'aikatanmu da suke kananan hukumomi mun samu ididdiga wajen shanu kusan dubu biyu da ɗari biyar gefe guda kuma sakataren kungiyar miyatti allah alhaji sadiq ibrahim ya shaida mini cewa sun kai rahoton bayyanar cutar shanun gun hukuma domin a kawo musu ɗauki to mu a saman mu na shugabannin makiyaya a lallai muna da rahoton la wannan cutar huhun shanu wanda ake kira cbpp kuma mun gaggauta gayawa gwamnati a rubuce a lokacin ma ina tsammani kamar sati biyu da suka wuce cewa lallai wannan cuta ta bulla a jihar bauchi kuma a lokacin da muka rubuta wannan magana a kananan hukumomi kamar guda goma sha ɗaya sun kamu so mun ba da gwamnati shawara lallai a gaggauta ma wa'annan kananan hukumomin ko kuma ma jihar bauchi gaba daya rigakafin wannan cuta ta ta huhu wanda ake kira cbp a turanci abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria to madalla a gaida abdulwahab muhammad kwamitin inganta tattalin arzikin ƙasa a najeriya ya kira ga gwamnati tarayya ta ware zunzurutun kuɗi dala biliyan guda ta yaƙi masu wuta da fitina da makamai kamar su boko haram da 'yan fashi da makami da masu masatar mutane ga nasiru adamu el hikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton fitinar 'yan fashi da masu satar mutane a arewa maso yamma na daga akasin da ke addabar najeriya ta taɓarɓarewar tsaro da kan haddasa asarar rayuka da dukiya ta biliyoyin naira bayan fitowa daga taron majalisar tattalin arziki da ya ce gwamnatin tarayya ta ɗau dala biliyan ɗaya don yaƙi da boko haram daga ranar fetur inda gwamna godwin obasiki na jihar ido ya ce ranar ta kai dala biliyan biyu da miliyan ɗari uku a nasa ɓangare shugaban ƙungiyar gwamnoni abdulaziz yari na jihar zamfara ya bayyana hanyar da aka gano miyagun na samun makamai wanda yake da irin yana da makamai wanda suka fi naka to abin da ya kamata kai shine ka lallaba na hikima ka ga yadda za a yi ko rabu lafiya da shi to amma sai a samu an samu wasu yin tsokana ko sun ga wasu a hanya sun kama sun kashe sun kona to kaga irin wannan al'amari ne wanda irin na maguzanci ne da irin jahiliya ta karshe wanda an yi shekaru ɗaru aru aru da tsallake waɗannan wuraren su kuma wanda aka yi wa za su zo su yi gangami su zo mutum ɗaya da ya lafi a unguwa ko a ƙauye ko a gari afka mutanen gari ka je an kashe mutane wanda adadin su ba bai iya misaltuwa sha'anin makaman nan da ake ta kwam duka suna fitowa mafi yawa daga libya niger mali da sauran irin wannan wuraren waɗanda da ba san mutanen mu da mu'amalar bindiga ba amma yau bindiga ko kusan kowane gida za ka akwai irin wannan abu waɗanda mun yi ƙoƙari ganin cewa sulhun da aka yi an karɓi makamai sama da na musamman din masu tashi na automatic da waɗanda ake kera a gida an karɓi na sama da dubu uku da yankai to amma dai har yanzu akwai makamai a hannun mutane muna nan nan muna kallon yadda za mu yi domin mu shawo kan matsalar kuma an karɓo makamai daga hannun waɗanda suke a hannunsu. Shigowar makamai na ƙara tsawaita yaƙi da 'yan ta'adda. Shugaban hukumar kasuwanci ta tikwasan Bello ya ce sun zuba ido wajen hana fasakwabrin makaman. Akwai abin da muke ce mu cargo tracking note za mu san komi ya shigo Najeriya. So kaga harkar shiga da makamai ba zai taɓa tashi ba. Tun kafin kayan su shigo tun suna can ƙetare inda za a kawo kayan da ake lodin jirgi an riga an san ko ko kayan menene. abin da ake kira manifest za a kawo ma custom za a kawo ma ports authority za a kawo ma sauran organization so kowa zai san cewa ga abin zai shigo za mu san kome kan harkar tsaro mun yi magana da controller general na custom yadda za mu hana wannan shigowa da makamai shi tsari ne wanda babu yadda za ka shigo da abu sai mun tsare. Tun a dubu biyu da tara da 'yan Boko Haram suka fara tsamari miyagun na yankin arewa maso yamma su suka fi tafka adi da ta kai sai da shugaba Buhari da kansa sanya kakin soja da halartar rawar daji a zamfara don firgita miyagun. In ma dai wasu daga miyagun sun firgita tabbas akwai masu taurin kai da suka hana jama'a sakat. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gaida Malam Nasiru yanzu kuma sai a shakata da wannan faifan. baka ya fi bida Allah ya baka ya fi bida Allah na ba wanda ya so Allah na ba masu kirki na da kirki baba na doriyo ya mai da komi madalla a gaida kunshitanko waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe biyu ne da minti goma sha bakwai na dare a nan washington kuma ga shirinmu na gaba ya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Babbar bakuwar tamu ta wannan makon ita ce Malama Rayya Abba Fage. Malama Rayya dai jama'a ce mai ba da shawarwari ga masu cutar nan da ke karya garkuwar jiki akan yadda za su sha magungunansu a wani asibiti da ke birnin Kano. A hirar da suka yi da wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir, malamar ta yaba da irin ƙwarin gwiwar da ta samu daga mai gidanta da kuma iyayenta. ta kuma yi kira ga matasa a kan su guji zaman banza da farko ta ba da ɗan takaitaccen tarihin rayuwarta. An haife ni a fage a gidan da ake cewa gidan barkono. so na yi makarantar fage special primary school, na yi mai kwaro islamiyya, na zo na tafi makarantun dai da na yi kala-kala daidai saboda yanayin transfer. Hmm. Na je tudun wadaddan kade, na dai kari a babu rayu short dai bayan na gama secondary school na yi aure yan watanni sai na yi aiki a hamadiya hospital dai da takardar secondary school? Eh, saboda ai kawai working experience na yi. To daga baya kuma sai na koma na sake dai na tafi na yi karatu a legal na karanta Hausa Arabic Islamic Studies. Mm. Na dan katse kuma na huta na sake koma Bayero University na yi karatun Hausa. special ons na gama sai kuma allah ya kawo wani aiki na project nake asibitin alnuri ina tare da su tun 2006 to ga cikin koro zance kin ce kin yi aiki a asibiti bayan kin kammala secondary school a matsayin asibitin da na din na zauna da likita ne a consulting room saboda yana buƙatar mace da ta iya hausa da za ta ɗan rika taimaka mishi saboda majority din patient din kin ga hausawa ne sai Allah kuma ya dora aiki na ya kasance harka ce ta asibiti ta lafiya kuma wannan ma da nake da shi din aikin ga counseling ne okay counseling kike eh, ba da shawara ne ba da shawarwari ga marasa lafiya da suke dauke da wannan cuta wajen ba su magunguna dai da ba su shawarwari. Sai da aka horar da ku kafin ki fara wannan aiki? Gaskiya kafin in fara aikin nan sai da na je na zauna na yi training a asibitin Aminu Kano late 2005 da in Action AIDS hmm. akan adherence shine wato ba da shawarwari akan magunguna na ARVs din wato antiretroviral drugs na HIV to sannan kuma sai na dawo a alnuri din na ci gaba dama a alnuri din ne suka dauke ni amma suka ce in fara zuwa na training to ina batun gwagwarmaya to gwagwarmaya aikin san yanayin aiki tun daga karatu har ga aiki to ga ki mace yanayin gaskiya na samu kyakkyawan haɗin kai a gurin mai gidana saboda ba abin da zan ce mishi bai sa damuwa a yanayin karatu na irin cewa mace ta fita da 'ya'ya tunda ina iya abin da ya dace na gidana in yi sannan kuma harkar karatu na alhamdulillah kuma a karatun ma an sa kwazo tunda an fita da sakamako mai kyau to kun aiki kin san aka ce aiki ne balle kuma kana da ɗaukaka jama'a da yanayin dai abubuwa dole za ka dan fuskanci kalubale wataƙila eh, akwai wanda eh, ba za ka iya mentionin ba amma eh, dai ba dai wanda zai yi tasiri sai dai kawai kana danne abubuwa ai wani ma kana ga kaman ko yanda kake ga kayi mishi daidai sai ga ba daidai ba ne ko a abokan aikin ko kuma a marasa lafiya to dai ka riga dai kana ganin cewa abin da kake yi aikin kusan kamar ba ma na albashi ya tsaya ba kamar na lada ne hmm. kuma ba musamman ma ni in na ma dan ji ba daɗi da yanayin aikin sai kuma in yi tunani in ce to ban san me Allah ya nufa min da kasancewa in yi wannan aiki ba kuma na samu nasibi a kan shi ya zama mun ma jiki kusan dai a ce in za a ce akwai <laughs> likitan HIV na musamman za a iya sawa da mu a ciki <laughs> saboda gwagwarmaya da aka saba kuma mutanen dai suna tare da kai ko da yaushe ma iya cewa an cimma uh, buri a rayuwa abinda ake so a taɓa rayuwa saboda ko ga abokai da ka taso da su ko a makaranta ko a yan uwa ai zaka ga wani bai kai matsayin da ka samu ba a haka ko ba gaskiya ba kuma ni dama ina aikin nan ba wai na sa buri cewa a'a kana aiki sai ka zama wani mai kuɗi shahararre mm. an san ka ba mm. Aƙalla, a matsayina na mace dai ni ina ganin Allah ya yi min rufin asiri ni ina gode wa Allah a haka in kuma an samu fin haka za a gode wa Allah wace irin shawara za ki ba matasa musamman mata shawara ta tunda aiki ne ma na shawarwari ban cika san ganin samari yan mata da samari suna zaune ko sun ki karatu ba ko kuma ba sa neman sana'a saboda idan kana takama kana da mai baka to in gata ne wata ran zai kare ko mai baka ya kasance ya tafi ko kuma abin da Allah ya bashi ya baka ya ja baya kin ga in kana da naka za ka iya samu ka riƙe nauyin kanka da kanka kuma ka taimaka wani kuma ina ba yara shawara ni ma na karfafa gwiwa gurin yara na su dai nemi karatu ko ba ma. Ma sauraro a nan muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku je mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin babbar bakuwar ta malama Rayya Abba Fage da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. To madalla a gaida Maryam Dauda da tawagarta. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo sharhin jaridun Amurka. sharhin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken dan majalisa a Kentucky ya kashe kansa sakamakon zargin yunkurin yin lalata ta hanyar da bata dace ba a cewar jami'ai. Labarin ya ci gaba da cewa dan majalisar wakilai na Kentucky wanda ake zargi da yunkurin yin lalata da wata matashiyar yarinya ya kashe kansa a ranar Laraba da ta gabata kwanaki biyu bayan an bayyana zargin da ake masa a sarari a cewar jami'ai. Dan majalisa Dan Johnson wanda ke kan kujerarsa ta farko a ƙarƙashin ƙarƙashin jam'iyyar republican ya kashe kansa ne a kan gadar da ke tsaunin Washington a Kentucky. Kamar yadda shugaban 'yan sandan yankin Donny Tennell da ke Bullitt County ya faɗawa gidan talabijin na WDRB da ke yankin. A ranar Litinin ne dai cibiyar bincike ta Kentucky ta buga cikakken rahoton bincike wanda ake zargin Mr. Johnson da yunkurin yin lalata da wata yarinya 'yar shekaru goma sha bakwai da ke zuwa cocin Heart of Fire da ke kusa da Louisville inda Mr. Johnson yake a matsayin bishop. Sai kuma jaridar USA Today wacce ta rawaito labari mai taken babu beli ga wanda da ake zargi da saka bam a New York bayan sauraron karar da aka yi yana daga gadon asibiti ta hanyar bidiyo. Labarin ya ci gaba da cewa wanda ake zargi da saka bam a birnin New York a Kaid Allah an tsare shi ba tare da beli ba a ranar Laraba yayin da aka gabatar da sauraron shari'arsa ta farko wacce aka yi ta hanyar bidiyo yana kwance a garin asibiti yayin da jami'an amurka da na bangladesh ke ci gaba da binciken in yana da alaka da kungiyoyin ta'addanci ana ci gaba da kulawa da kuna da kuma yankan da Allah ya ji a ranar litinin da ta gabata sakamakon bom din da ya tasa haɗin gida a cikin taron jama'a a tashar jirgin ƙasa da ke ƙarƙashin ƙasa a kusa da times square wallah tare da wasu masu wucewa uku sun samu raunuka amma ba wanda ke barazana ga rayuwa ba ne, wallah dan asalin bangladesh ne da ya zauna a brooklyn tun shekarar dubu biyu 2011 sai kuma jaridar Washington Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken 'yan jam'iyyar Republican sun yi ca a kan Steve Bannon bayan faduwar Roy Moore. Labarin ya ci gaba da cewa yayin da jam'iyyar Republican ke jimamin kayan da ta sha a zaben ranar Talata da aka yi a jihar Alabama da masu tsatsauran ra'ayi ke da matuƙar ƙarfi akwai nune nunan yatsa da dama amma mafi yawan yatsun na nuni ne ga tsohon shugaban tsare-tsaren siyasa na white house wato steve bannon dan majalisa tikin na new york ya yi kira ga 'yan jam'iyyar republican da su yi watsi da shi tsohon sakataren yatsa labarai na white house scaramucci ya faɗa a gidan talabijin na bloomberg cewar dole ne jam'iyyar republican da amurka ta kada mr bannon ƙarara. Sharhin jaridun Amurka na wannan makon kuka saurara, Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. To madalla a gaida Muhammad Nazir, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyon Amerika. Da farko kuna magana da rabu mai shayi canza daga jakirin tarayyar Najeriya. Ina kira ga shugaban ƙasa da magon gwamnoni da sauran masu sana'a jiya. Yanzu wannan hutun da aka je muna son idan aka dawo don Allah a yi mana tsarin malamai makarantunmu na firamare da sakandare har manyan makarantu. Yanzu gaskiya muna fama da karancin malamai. Na gode. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Bikir Baka auren auta 'yan albasa ka cikin kiran na Salmanin Najeriya. Na so in yi amfani da wannan dama a muji na ga shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari. A shugaban kasa Janar Muhammadu Buhari man gani kan a ƙasa lallai sun hanci da rasuwa ya yi an yi maganin su kuma tsaro Allah ya kawo mana shi ta kawo mana shi saboda haka amma mu talaka har sun duniya. saboda talaka sun suka zaɓe da yana muhammadu sani ya kamata a talaka gani a ƙasa amma har yanzu talaka sun ya ƙasar ina kira ga janar muhammadu buhari da magoya bayan ya kamata su sani cewa fa har yanzu talaka na dubiya sun ya fa masu masu kuɗi suna nan suna ta hole saboda haka sun kuɗi yanzu ya tsira sauran na yankin nan ta Salamu alaikum fatin Hausa muryan Amurka. ni mai magana hamidu kalallabu daga nan kalallabu a jihar lifa jamhuriya niger dama na sha faɗi kuma yanzu ma zan kara allah ya ba mu lafiyar zaman lahiya albarkacin watan mauludi kuma ya kawo mana kwanciyar hankali da wadata ka samu niger da najeriya malamin da sai mana wa'azi na watan mauludi su yi mana addu'a da ba mu lafiyar da zaman lahiya ka samu niger da najeriya amin kuma amin na gode to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaicen wata babbar jami'ar gwamnatin Amurka ta faɗi jiya Alhamis cewa Amurka na da tabbatacciyar shaidar cewa Iran na fa samar da makamai ga 'yan tawaye a Yamal. abinda ya saba ma ka'ida da kuma wannan wani bangare ne na halayya marasa kyau da take nunawa a yankin jiya alhamis shugaban rasha vladimir putin ya yi watsi da zargin cewa kasar rasha ta yi katsa landan a zaben shugaban amurka na bara sannan ya kara da cewa masu adawa da shugaban amurka donald trump ne suka yada jita-jitar saboda kawai su nuna gwamnatinsa ba ta halibbaci da yake magana kan batutuwa masu dama yayin hira da 'yan jarida da yakan yi shekara-shekara a birnin moscow putin ya yi fatan dangantakar amurka da rasha za ta ingantu kamar na da hukumomin leƙen asirin amurka sun yi ittifaki kan cewa putin ya bayar da umarnin ɗaukar matakan da za su yi tasiri kan zaben amurka ta yadda trump zai yi galaba kan tsohuwar sakataren amurka hillary clinton to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin sai kuma can da la'asariya za ku je wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirin namu a madadin kowa da kowa din sashen hausa na murya amurka musamman ma ibrahim ka almasi garba da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wato malam cd da ya bayi shirya ba da umarni da mista dawal wato injiniyanmu na wannan hantsin baba ya kuma ke sallama da ku sai an jima.